Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau sha biyu ga watan Ramadan, hijira annabi sallallahu Alaihi wasallam 1447 kuma ɗaya ga watan uku 2026 a wannan majalisi namu na tadabburin alkur'ani a cikin wannan wata na Ramadan ɗin. a cikin littafin manya-manyan malamai guda biyu al-ustazu doktor Ahmad Isa al-Ma'sarawi hafizahullah da kuma al-Ustaz Dr. Abdulkarim Ibrahim Saleh hafizahullah a wannan masallaci kuma jami'u sayyidina Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya sa Al-Qur'ani ya cece mu ya sa Al-Qur'ani ya zama abokin rayuwar mu mai canza rayuwar mu kuma wanda zai mana jagora zuwa gidan aljanna da izinin Allah ɗan uwa idan ba mu manta ba muna batu ne akan nau'uka guda takwas da malaman nan guda biyu suka lissafa mana na tadabburi muna na bakwai shine tadabburu min ajli talyinil qalbi bihi wa tanqiqihi wa tahsilil khushu' inda wannan yana da matukar mahimmanci sosai karanta alkur'ani domin lallasa zuciya da tausasa ta da sa ta ta zama ta yi taushi domin ta bi Allah subhanahu wa ta'ala domin idan zuciya ta bushe ta ƙeƙashe to shi kenan sai ta zama mai saba wa Allah mai bijirewa al'amarin umarninsa sannan kuma bayan haka ba za ta tausaya wa bayinsa ba duk zalunci sai an tsince ta a ciki shi yasa za mu ga Allah maɗaukakin sarki yana yaban alƙisisuna da abubuwan, wato zaɓaɓɓu waɗanda Allah ya nuface su da shiriya a cikin kiristoci لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستخدمون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق هذا ترى أعينهم Tafigu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq daga cikin alamar zuciyar mutum ta lallasu bata zama ƙeƙasashiya ba idan ta ji an karanta mata ayoyin Allah to sai ta sai ta sa ido ya kuka balarabe ya ce idal ainu rahat fa hiya ainun alal jawa falaysa bisirrin ma tusirru al idan ido ya wayi gari ya zama ɗan saƙo mai isar da saƙon zuciya ya zama ɗan leƙen asirin zuciya duk abin da zuciyar za ta ɓoye to ba zai ɓoye ba shi ne suke cewa idan haljanan janan bakatil aina in zuciya ta sosu to ba wanda yake ba da labarin halin da take ciki sai ido shine bahaushe yake cewa labarin ne. zuciya a tambayi fuska fuska dama ido kenan ai eh, hal ibni adama ghayrul ra'asi makrumatun wa huwa bi ausahi min al awsah madghub hagani ainun ido to mun tsaya a misalin da mala yake buga mana na ayoyin Allah subhanahu wata'ala daga cikin alkur'ani mai tsarki ya kawo mana ayar farko Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillahi dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min hadi aya ta biyu lau anzalna hadha alqur'ana ala jabalin لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون تسي مثالي نأكو أتكون ونا شيني سيكي وقوله جل وعلا دقم فدن الله مدوككي دبوايا ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم فقست قلوبهم فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ألم يأني ويحر ينزلوا كتيبي بيبا آن يئين آنا شيني لوكتي يئين shi yasa ake cewa al'ana eh, shi ne al'ana zarafinsa kenan al'ana hashasal haq al'ana wa kan asaita qablu wa kunta min al-mufsidi kaga al'ana kenan to shine alam ya'ani har yanzu lokaci bai yi ba lillazina amanu ga waɗanda suka yi imani lokaci bai musu ba an takhsha'a qulubuhum li lahi zukatansu su zama sun kaskanta sirrawa game da ambatan Allah lahi nan Alƙur'an? an takhsha'a qulubuhum kaga daidai can ya ce me Lau anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an la to nan sai Allah ta'ala ce an takhsha'a qulubuhum an taksha qulubuhum li dhikrillah zukatansu su zama sun kaskanta sun yi laushi sun yi taushi li dhikrillah saboda ambatan Allah alqur'ani kenan ambatan Allah alqur'ani shine jagoran duka wani ambatan Allah babu ambatan Allah da za ka yi kai alqur'ani duk wani zikiri yana bin alqur'ani Wama na nazala min da kuma abin da ya sauka daga sama na gaskiya na wahayin Allah yanzu zukatansu lokaci bai musu ba da za su lallasu su taushi su kaskanta saboda waɗannan wala ya kunu shin har yanzu lokaci bai musu ba kas su kasance kalladi na utul kitaba min qablu kamar waɗanda aka ba su littafi min qablu ai min qablihim kafin su an yi qatul idafa kenan ku? min qablu kafin su an ba wasu littafi annabi sallallahu alaihi sallam, a hadisin da ashabu sunan suka ruwaito annabi sallallahu alaihi sallam, ya ce za a zara qur'ani daga cikin zukatanku Shi sahabbai suka ce ya za a yi azari alhali mun haddace shi mun haddata wa 'ya'yanmu mun haddata wa matanmu sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ce fa ha’ula ibanu isra'il ce to ga waɗannan banu isra'il ɗin ba kwa ganin abin da ga littafi an ba su an ba su littattafai cikin girmama wadda Allah ya musu ya ba su littattafai ya sanya su suka fi kowa annabawa ba wanda ya kai su annabawa a cikin al'ummatan da Allah ya halitta a ban ƙasa banu Isra'il har yana cikin abin da annabi Musa yake tuna musu wa idh qala Musa liqaumi yadhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin Allah ya ba su abin da bai ba wasu daga cikin mutanen zamaninsu ba duk zamanin nukan da aka yi akwai wasu jama'un da mutane da al'ummatai waɗanda ba banu isra'il ba amma allah bai ba su abin da ya ba wa banu isra'il ba amma bai musu amfani ba ga littafin amma yashtaru na bihi dalalata sai su miƙa littafin sai a ba su bata su miƙa littafin allah a ba su bata a ba su samanin ƙalila kaga shine wala ya yakunu ladina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu sai lokaci ya tsawaita a gare su malamai suka ce daga cin asbabul ghawayati wad dalala akwai tulul amad daga cin abin da ke ja mutun ya bata shine ɗau lokaci baya jin ambatan Allah nisan ka da wajen karatun addini to bata ka. kwari da gaske nisan ka da sauraron ayoyin Allah daidai gwagwadon kuma yadda za ka ɓata kuma wannan ka ɗauke shi bayan kasancewar shi nassi ne to ka ɗauki kuma waƙi ka gani me ke faruwa mafi yawancin mutanen da suka fi nisa da shari'a Allah su ne waɗanda ba sa jin ambatan Allah shi yasa hatta yan ƙauye Allah ta'ala ce al'arabu ashaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru alla ya'lamu da ma anzalallahu ala rasulihi al'arab su ne albadawiyun an kira su da albadawiyun li'annahum ya ishu na hayatan badawiyatan yawwa in kuma an ce ba da ai ba'uda kenan da wannan ma'anar ba da ai ba'uda ai ba'uda anil ana cewa mutum badawiyun a ce hayatu badawati albadawa albu'd an halin hadara mutum ya zama yi nisa da birnantaka in an ce birni kuma shine duk garin da akwai addini duk garin da akwai addini to shine ake nufi da birni a mahangar musulunci ba garin da ke da fitila ba ba garin da ke da technology ba ba garin da suke da metro ba ba garin da suke da jira filin jirgin sama wanda ya fi na kowa kyau ba ba shi bane habara a mahangar musulunci mahangar musulunci hadara farko ita ce ya zama mutane suna da addini ko da ba su da technology technology riba kafa ce kuma in an samu technology to ai amfani da shi wajen haɓaka addini addini ya ci gaba duk technology da zai zo ya halakar da mutane ya sa su su ɓace wannan technology gara a ce ba shi rashinsa ya fi samuwarsa alhayin. Allah shi kyauta to kaga shi yasa sun fi nisa to daga cikin abin da ke jawo mutum bata akwai dulul amad mutum ya dau lokaci ya nisanci littafin Allah ya nisanci sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nisanci jin wa'azi shi yasa aka tsara kullum kai sallah sau biyar saboda kasance tare da Allah sannan a cikin sallolin nan ana maka karatun alkur'ani ana karanta fatiha ana karanta sura wazuzi ne sannan azkar da kake yi a cikin sallah ciki suke da wa'azuza sannan kuma manzo Allah sama ya sunnanta a aikace duk lokacin da aka yi sallah wani lokacin yakan zaɓa ya amfani da wannan damar domin ya yi wa sahabbansa wa'azi yana karantar da limamai cewa kuma ku riƙa wa mamunku haka duk lokacin da aka samu dama ka a matsa mutane amma ka a matsa mutane ta hanyoyi biyu matsawa ta farko hanya ta farko ita ce a matsa musu a ce duk sallolin nan guda biyar sai an yi wa'azi wannan an matsa sannan matsawa ta biyu kada an gama sallar kuma za a yi wa'azin a tsawaita wa'azin minti biyar zuwa minti goma sai a sallama mutane kowa ya tashi ya tafiye shi a su da wannan wa'azin su je su dinga tunani a game da shi ka a tsawaita a fusatar da su ko a kosar da su kaga wannan kenan sannan kuma sai aka fallanta haduwar sati sati abin nan da ya gudana a sati guda mako daya kwanaki bakwai sai aka ce to ranar juma'a liman ya zo ya talhisi ya takaita ya ba mutane sako ya tafi da shi shi yasa nan ma sai aka ce ka a tsawaita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min inna min ma'innati fiqhi al-imam eh sai ce me dula salatihi wa qisra khutbatihi daga cikin alama ta liman na juma'a faqihi ne ya takaita hudu ba ya tsawaita sallah sai ai hudu ba takaitacciya amma ba a ce ga lokacinta ba ba ce ga minti kaza ba duk wannan dan a haɗa mu da ni da Allah kan mu zama mun samu me ulul anad kan mu sama tsawon lokaci ba mu haɗuwa da Allah subhanahu wa domin jin sa da wa'azozan da yayi mana to wannan ya jawo faqasat qulubuhum sai su suka kekashi yahudawa sai su suka kekashi zukatansu suka bushe suka yi muris zukatansu suka bushe suka yi kamas babu taushi na imani a ciki balle ka samu taushin insani babu taushi na rahama babu taushi ɗaya daga cikinsu yake cewa yake cewa dammihul islam abidu ahlahu ƙa'idar su kenan dammihul islam abidu ahlahu ce abinda za ku yi umarnin da muke ba ku shine mewul islam ku yi watsa-watsa da musulunci abidu ahlahu ku yi ƙare dangi ga masu bin shi to shine abinda muke ta gani ke faruwa a yanzu ba su ka kautawa in aka zaɓi wani firaminista a isra'ila to gwagwadon yadda ake ganin yana gallaza wa musulmai da maganganun shi da ayyukansa to gudun yadda za a yi ta zabansa ana ƙara mishin an yi wannan zaɓen a ce shi ya ci in wani zaɓen ya zo a ce shi ya ci wanda ko suka ga yana sakwa-sakwa to shi kenan da ya yi tenuwa ɗaya sai a wance kalar da shi Allah shi kyauta to shi ne faƙasat ƙulubuhum zukatansa suka ƙiƙashi saboda ba sa jin ambatan Allah ba sa sauraron maganar Allah wallahi duk mutumin da zuciyar shi ƙwar'ani ba ya ratsa ta sunnar manzala sama ba ya ratsa ta to sai zuce shi ta ke kashi wa kathirun minhum fasiku da yawa daga cikinsu fasikai ne fasikai nan ana nufin ai kafiru domin lafazin alfisk da azul dukkaninsu suna zuwa da ma'ana alkufur suna zuwa da ma'ana kafirci eh. kana min aljinni fa fasaqa an amri rabbih dama alfusuk shine alkhuruj alfusuk alkhuruj fita eh, suna cewa fasaqa farruhu min albayda wai dan tsako ya fito daga daga kwai an kyankyashe shi kenan wa kasirun minhum fasiqun da yawa daga cikinsu kafirai suka butulce wa Allah maɗaukacin sarki suka ƙibinsa banu isra'il da yawa daga cikinsu ahalul kitabi da yawa daga cikinsu kafirai ne wannan kuma misdaƙiyya ce ƙul'aniyya ga shi nan muna gani yawan an tashi lissafi waɗanda ba musulmai ba sun fi musulmai yawa a duniya ƙari da gaske haka lissafin yake in ka kalli ƙasashen da kafirai suke kafirci ai ba sun ninninka ƙasashen musulmai amma kuma babu addinin da ake ansansa kuma a duniya kamar musulunci a cikin ƙasashen da ake kafirci to kuma a cikin ƙasashen Allah yake tsirar da musulunci musulmai na karban mutane na karɓar musulunci da gaskiya bacin abin da ake yi na ɓata musulunci 'ya'yan cikin gidansa suke yi da kuma maƙiyansa 'ya'yan cikin gidansa waɗanda ba su fahimci musuluncin ba suna ɓata musuluncin suna cutar da musulunci ta hanyar yin abubuwan da ba musuluncin ya sa su ba sannan sai kuma wa sai kuma waɗanda suka kasance 'yan wajensa su ne dama aula wanda zai baka mamaki ɗan uwanka ya cutar da kai akwai ban mamaki a ciki to wannan shi ne wannan misali na na uku kenan ko alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum gashina li dhikrillahi ay lil qur'an wa ma nazala min al haqqi fihi wa la yakunu kal ladina utul kitaba kal yahudi wal nasara fa qala alayhim al amad li bu'dihim an dhikrillahi wa ma nazala min al haqqi fa kana an qasat qulubuhum تيجينا وكثير منهم فاسقون هم فاسق وحقيك إذا زوج يوم تنتكيج حق شيجينا وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة أما وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون وإذا ذكرت ربك وحده في القرآن ولوا على أدبارهم نفورا اشمأزت wa iza dhukira Allah wahdahu idan aka ambaci Allah madaukakin sarki shi kadai abinda qur'ani yake karantar da mu kenan ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah ay daqat wa nafarat zukatan waɗanda basu yi imani da lahira ba sai su kuntata su ji haushi su ji bakin ciki wa nafarat su kauce su ruga da gudu kaga wallau ala adbarihim nufura ishma'azzat al-ishmi'izaz shine at-tadayyuq wal fira' eh, a wannan furtai shine shine abi kuntata idan ya kuntata nan yadda bahaushe yake cewa tura ta kai bango to me ake yi sai dawowa to shine nufur to haka suke Isma'azat kenan إذا أض منني فإن قناتنا يا أمو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا كو سيتي إذا عض الثقاف بحشم أزت وولته عشوزنة زبونة عشوزنة إذا انقلبت أرنت تشج قفا المثقف والجبينة إن جعمه ابن كلثوم أتشم ألقس قاقاتيني إذا عض الثقاف بحشم أزت ce makamin namu idan mai harbi da shi ya matse shi domin ya saki kunamar ishma'azzat to da ƙarfi wannan kunamar take bincika wa wallatu a shauzanatan zabuna sai ta yi wancan kali da wanda ya harbi da ita ma shi kanshi ba zai tsira ba sai ya faɗi ƙasa saboda mai a na zabuna makamin wani irin mai ƙarfin bala'i ne wanda yake harbi da shi ma ba zai tsira ba yana alfahar a jahiliya to shi shine ishma'azzat to kafirai duk waɗanda babu ba sa sauraron littafin Allah ko mutum ya ce ya imani amma yana ƙauracewa alƙur'ani baya karanta shi baya jin fassararsa wallahi tallahi kada ka taba tabbatar masa da shari'a cewa zai tabbata a cikin shari'a akwai tsoro a game da halin da yake ciki Allah shi kyauta to wannan misali ne na uku na cewa ana yin tadabburin alkur'ani mai girma domin a kai zuwa ga mai samun taushi da laushin zuciya mutum ya karanta alkur'ani domin zuciyar shi ke laushi hmm?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 wanda mun yi wannan bayanin a baya sai aka yabi manzo Allah sallallahu aka faɗi aikin sa ma ka illa mubashiran wa nadhiran sai aka yi bayanin yadda aka sauka aka Qur'anin ga yadda ake san aka yi wa manzo Allah sama shi domin manufar da ake sanya kai in an karanta musu sai su fari kaga sai aka ce la'azqan ga azzaqanu nan nan haɓa haɓa haɓa aka ce sai aka ce suna faɗuwa da haɓas domin ya za yi kasije da haɓaka ba ta kai ƙasa ba kaga ai haka kake za ka rissina ya khidu wa qawluhu subhanahu sannan da faɗin Allah maɗaukakin sarki a matsayin misali na hudu qul aminu bihi aw la tu'minu shine gashi nan إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا للي ودن سكي إيمان به قي قل آمنوا به كشي مص هو دي في إيماني دا القرآن أو لا تؤمنوا كوكما كتين إيمان سورة الإسرائيل da yawa waɗanda Allah yake wa magana a cin suratul isra'i asali halin kitab to a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam duk da suratul isra sura ce makkiya sura ce makkiya sura ce ta makka to amma ahlul kitabi na zamanin masu sama da suke zaune a madina sun fara jin labarin annabi sallallahu alaihi wasallam haka waɗanda suke biladu sha sun fara jin labarin bayyanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to asali su ake wa batu qul aminu bihi kace ko dai ku yi imani da alqur'ani aw la tu'minu ko kuma ku ƙi imani da shi innal na utul ilma min qablihi lalle waɗanda aka ba wa ilimi kafin sauka Al'ƙur'ani daga cikin yahudu da nasara idza yutla alaihim idan aka karanta musu ayoyin Allah idza yutla alaihim in aka karanta musu ayoyin Allah yakhruna lil azqani sai su fadi lil azqani da habobin su sujjadan suna wa Allah subhanahu wataala sujada, wanda sujada alama ce ta khushu'i wa yakhruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a suna faɗi da haɓuɓinsu suna masu yi wa Allah subhanahu wata'ala sujjada kuma karatun da aka musu na ayoyin Allah sai ya ƙara musu ƙanƙantar da kai ƙara sa su su ƙanƙantar da kai ga Allah subhanahu wata'ala wannan abin da ake son ƙur'ani ya mana kenan shi sa malamin ƙayyar ya soki waɗanda za a karanta musu alƙur'ani amma ba su damu ba amma da an yi waƙa sai ka gansa sun bugu sai ga mutum kawai ya sa ya sa kiɗa kawai a mota shiga shi wani hadda farfara kawai ka gan shi yana wani haka yana yana yana kai wai tsaban wai waƙoƙi suna kaɗa shi sai ka je yana sharhi shi kaɗai ko yana bi yana malin تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة لكنه إطراق ساهل الله فأتى الجناء فكذبان تراقصوا والله ما رقصوا لأجل الله دف ومزمار ونغمة فاجر فمتى رأيت عبادة بملاه تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة sai a karanta alkur'ani zai da suna girgiza kai amma ba tsoron Allah fa suke lakinnahu itraqu sahil lahi girgiza kai ne kawai na mutumin da ya dauki alkur'ani wasa da wargi qula alkitabu alaihim lamma ra'aw taqyidahu bi awamirin wa nawahi alkur'ani ya musu nauyi suna jin alkur'ani kamar wani dutse ne saboda ne saboda qur'ani ya musu da baibayi zai ce abu kaza a yi ya ce abu kaza ka a yi mutumin da ya zama shi kafiri ibahi ne ka kalla waɗannan da ake ce musu atheist ko suka kira kansu da haka masu bin atheism suke cewa ba Allah ai daga cikin manufarsu akwai ibahiyya a bar su si abin da suka ga dawo da yawa shi ya sa matasan da babu addini a tare da su aka kwashe kafarsu musulunci ya ce musu kasi zina ibahiyya atheism sun ce musu ta ce musu su zo duk wannan ba komai su ya zai a takura wa mutum musulunci ya ce kasi shagiya ya za a ce mutum ba zai sha giya ba ku sha musulunci ya ce a bi iyaye zai cewa ah, ai mutum yana da yancin kanshi wa ma ya ce maka masu suka haife ka na uwanka da su su yi rayuwarsu kawai kawai wani abu ne na neca ya zo kawai shi kenan aka ce eh, wannan shi ne sanadin zuwa ka duniya shi kenan da aka yi wannan sai mai kuma bayan wannan an gama komai kuma dama tintina akwai masu ra'ayin ma masu ra'ayin cewa ma haihuwar ma ta'addanci ce ka haifi mutum ta'addanci ne abul ala'i ma'arru shekul ma'arra ba ra'ayinsa muke cikin larabawa fa yake mawaƙi ne na larabawa a cikin banul abbas kusan ƙarni na hudu ya rayu ƙarni na hudu musulunci bai yi shekara dubu dubu dubu bai yi shekara ɗari biyar ba ya zo aka haife shi ya gama rayuwa shi ya mutu abu lalai ilmar cewa yake haza janahu abi alayya wa ma janaitu ala ahad da zai mutu ya ba da wani baiti ya ce a rubuta a sa a kabarinsa allan da suke rubuta suke sa a kabari wannan kabarin wani ne ko a rubuta ranar da ya mutu to shi sai ya ce a rubuta wannan baitin ce haza janahu abi alayya yace wannan shine ta'addancin da babana ya kaina wa ma janaitu ala ahadi ni har na mutu ban yi kowa ta'addanci ba Ka ga suna tun a wancan lokacin shi yasa falsafa ba karamin bala'i ta wa mutane ba ba karamin ciwo ta haifar wa mutane ba shi shine atheism waɗanda suke mulhidai ilhad ba Allah ba Allah tunda ba Allah ba manzanni babu manzanni babu wahayi babu wahayi babu alqur'ani babu alkurani babu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu alkur'ani babu sunnar manzon sama babu hukunce hukunce babu hukunce hukunce babu yi babu bari kowa ya rayu shi yadda ya ga dama ai rayuwa hamajiya ra'ayin kalmat kenan kalmat wani mugun ba yahudi da aka yi yana cewa addini ufiyun shu'u ya ce addini ba wani abu ba ne kawai ana son a cutar da mutane ne sai a ba su kwaya su sha addini matsayin kwaya yake in ana son a cutar da mutane sai a zo ana musu wa'azi to duk shi ne wanda ya gangaro ya gangaro ya gangaro ya zo wannan halin da ake ciki ka sami yara suna da gurup matasa 'yan shekara sha ashirin ashirin da wani abu wai suna kira wai ba Allah ka ga wani sunan shi mubarak wani sunan shi ahmad wani sunan shi abdullahi ‘ya'yan musulmai amma alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala lahun bil mirfatin yanzu Allah maɗaukakin sarki sai ya samar da wasu matasa waɗanda shekarunsu ɗaya wallahi tallahi in suka mayar musu da martani sai abin ya baka mamaki kuma addinin yana nan wani ma ba an yi wannan bayanin ba bai san abin da ake ciki ba to gara kai ya sani Allah shi kyauta to shine wannan yaban da Allah yake wa ahlul kitab waɗanda suka tsaya akan littafin Allah kuma da irin tasirin da maganganun Allah subhanahu wata'ala suke musu a cikin zukatansu wa akhbarun nabi sallallahu alaihi wasallam waccan ayar ta alam ya'ani tana da tana da wata kissa waqi'iyya الإمام al بن عياض رحمة rahmatullahi عليه ɗaya daga cikin magabata atba'u التابعين yana cin أتباع التابعين dan mutane da yawa za su ji ana faɗin sa da irin yadda yake da wa'azi mai ratsa zuciya to asalin sa san kowaye asalin sa kasar gumin dan fashi magajin magana sosai al-fudail ibn iyad ɗan fashi na kin karawa wata rana da daddare ya kama katangar wani gida zai haura bai san wanda yake karatu ba kawai sai ya ana karanta wannan aya a kunnensa alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون يجي أنا تكرمت وانا آية سيدوه سيدي قد آنا يا رب يا الله لوك تشياي الله يتي ألم يعني سيدي قد آنا to daga nan ne fa jikin ya rika tuno saban Allah da ya yi na sata da kashe mutane da kwace dukiyoyinsu shi nan, sai yana ta tunani yanzu mai zai yi kuma ta ina zai fara sai kawai sai ya ji wasu mutane sun zo wucewa suka ce kun san wannan hanya fa tana da haɗari eh sai ka faɗi wata hanyar da kake jin ana faɗi tana da haɗari ka kwatanta da ita wannan hanyar tana da haɗari fa alfudail fa yake fa tsayawa fa kuma gayi dare yayi shi mi sauri mu wuce kafin fudailu ya fito babu alama akwai road block ba a tsara hanya ba to da kami sauri mu wuce sai ya ji su sai ya ƙara fashewa da kuka ya taho ya zo ya ce musu anal fudailu ne ya ce ni ne fudailun nan da kuke magana sai suka ƙara fargita sai ce a kan ku tsorata ce wallahi qattubtu ce wallahi na tuba ya ce aina taqsidun ce yanzu ina za ku tafi suka ce makka za mu je hajji sai ce ana ma'aku shi kaji asalin shiriyarsa alam ya'ni lil na aman. kaga wannan aya ashe mutum zai karanta ta yana ta dabburinta ga tasirin da ta yi wani bawan Allah wanda Allah ya yi amfani da shi ya shiryar da wasu bayansa kuma mutanen da suka musulunta da waɗanda suka shiryu a hannun alfudail ibn iyad ba su da iyaka domin alfudail wa'azinsa ya fi ilimin sa ma yawa in an ce ilimi ana nufin riwaya Ɗansa Ali da ya rasu kafin sa ya fi shi ilimi na addini amma maganganunsa sai a faɗi magana alfuzail ɗari baka ji an faɗi maganar ɗansa ali ɗaya ba Ina nan da za a ce wa ɗaliban ilimi wani ya kama maganar shi alin ƙwara ɗaya a matsayin jarabawa ba tare da ya koma yi bincike ba wacce ya haddace ta Ina ba za a samu wanda zai iya kawowa ba amma maganganun alfuzai, ibn iyad ga sunan a shimfiɗe duk wanda ya karanta littafin shanku sunna na bahari to zai ga yadda ya kawo maganganun alfuzai, ibn iyad kamar ruwa haka ne yi ko to banda sauran littattafai na az-zuhud az-zuhud az-zuhud az-zuhud az-zuhud waɗanda ga sunan masu yawan gaske da aka kama ganganinsa banda kuma kutubu tarajim littafan da aka ba da tarihinsa hmm? littafan da aka ba da tarihinsa irin su tarihu madinati baghdad irin su abin nan irin su tarihu islam na zahabi irin su abin nan tahdibu tahdib na ibn hajar irin su siru alamin nubala na abin nan na al-imam uh, da sauran littafai wanda suka yi tarihin malamai in mutum ya duba maganganun al-fudail ibn iyad ga sunan shimfiɗe a ciki Allah maɗaukacin sarki ya bashi tasiri saboda ƙarfin imaninsa haka za na sibu wa akhbarun nabi sallallahu alaihi wasallam wa salaful ummati labarurrukan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma wa salafil ummati da labarukan waɗanda suka gabata a cikin al'umman musahabbai da tabi'ai da atba'ut tabi'ina hmm? sannan wahala fiha, sannan da halaf waɗanda suka zo daga bayan al'umma dalun ala zalika ya kamata ya zama dalatu wa akhbarun nabi sallallahu alaihi wasallam wa salafil ummati wa khalafiha dalatun ala zalika dalalatan wadihatan dukkaninsu suna nuni nuni wanda yake a bayyane a game da wannan ka ɗauki manzo ta sama yadda yi mun karanta mun faɗi yadda manzo ta ya rika karanta aya ɗaya aka ce har asuba ta yi aya ɗaya ta nanata tata in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim annabi sama ya ta maimaita wannan ayar har sai da aka kira as-salatu har aka kira sallah asubahi ashabu sunan sun waito da wasu malaman ka gani ga sahabbai yadda suke sayyidina Usman radiyallahu anhu yakan dau aya ɗaya ta nana tata a sallah sayyidina Umar na haka suna tadabburi domin me domin su ƙara wannan aya ta ƙara sa musu taushin zuciya su bi Allah madaukakin sarki wannan yana da tasiri shi yasa in ka alakanta rayuwarka da alkur'ani sai Allah madaukakin sarki ya sa har ƙarshen rayuwarka alkur'ani ne kun ga sayyiduna Uthman ibn Affan da shi da sayyidina Ali radiyallahu anhu yace duk cikin mu ba wanda yawa alkur'ani hidima kamar sayyidina Uthman haka sayyidina Ali ya ba da shaida to da Allah da Allah ya tashi masa sakamako Qur'ani na gaban shi aka aka aka kashe shi kuma ya zo wajen ayar da Allah ke cewa Allah ya isa kashe shi ake amma ayat tana cewa Allah ya isa fa sayaqfikahumullah ya ka wannan ayar suka fulla kansa to kaji shine wannan saboda kamar rike alqur'ani mu karanta shi da fahimta tasirinsa an samu daga cikin magabata waɗanda saboda laushin zuciyarsu wasu ayoyin ma ba su karanta su ba su iya karanta su in ya shiga sallah zai karanta akwai wanda daga cikin magabata in ya zo ya shiga sallah ya ce zai karanta suratul waqi'a to sai dai a dauke shi a fita da shi yi suratul waqi'a idza waqa'atil waqi'a laysa bi waqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'a idza hujjatil ardu hajja to baya iya karanta ta wani baya ba iya karantawa a gabansa malamai sun kawo labarukansu da yawa amma shekul islam ibn rahimahullah yake cewa halin annabi salama da sahabbai ya fi nasu kyau domin ba wata ayat da aka karanta wa manzo Allah shi shikenan a cewa manzo sama an ya kasa karanta ta ana kuka yana kuka na abdullahi dan mas'ud ya zo yana karanta aya yana kai manzo sama ya ce masa yabna ummi abd ikra alayya alqur'ana ce ya abdullahi ibn mas'ud ka karanta min alqur'ani sai ce a qara'uhu alayka wa alayka unzila sai ya ma'aikin Allah zan karanta maka qur'ani kuma kai aka saukarwa wa sai ya ce ni uridu an asma'ahu min ghairi ce yau ina son in ji wani ne yake karanta shi ba ni ba Abdullahi dan Mas'ud ya fara karanta suratul nisa'i har sai inda ya kai kaifa idza ji'na min kulli ummatin بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان سيقى إذا نوى منزل الله صلى الله عليه وسلم سنة قرارد هواي ينجوى حسبك حسبك حسبك يا إسا يا إسا هذا شيني ونا وقيما قيوانا ba a karanta maka aya ka suma ba wannan ba halin annabta sama da sahabbai ba ne, halinsa ya fi kyau duk koyi khayrul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi yawwa akwai waɗanda cikin magabata ta atba'u tabi'in da tabi'ai aka ce an karanta musu wata ayan ma sun mutu har qur'ani ai bai sauka dan a mutu ba shi ya zo ne domin ya rayar amma an karanta mutum aya ya mutu hmm? kaga an samu damuwa to wannan na bakwai kenan daga ciki in muka ce za mu ta yi wannan yana da tasiri sosai sai darasin ya kare ma gobe ma mu zo da wasu misalai jibi ma mu zo da wasu misalai kai ka ce kamar manufar dabburi ma wacce tafi girma kuma ta shafi kowa shine wannan ƙwarai da gaske domin zuciya ake son ta buɗe alkhairi ya shiga cikinta annan usamin nau'i na takwas تدبر القرآن من أجل الامتثال والعمل بما فيه من أوامر واجتناب النواهي تدبر القرآن yin tuntuntuni game da ma'anonin Alƙur'ani. min ajili al-imtithali saboda akwai kwayi wal amali bima fihi ai aiki da kuma abin da ke cikin sa yanzu wannan waye fita a ciki dama babban abin kenan min awamira ai aiki da umarce-umarcen alkur'ani kamar yadda ibn abbas radiyallahu anhu yake cewa idza sami'ta allah ta'ala yaqulu ya ayyuhal ladina amanu idan ka ji Allah a cikin alƙur'ani yana cewa ya ku waɗanda kuka yi imani fa'ar'i ilaihi sam'ak ko fa'ar'i lahu sam'ak shi to ka ba shi a rankunanka e, ka saurara domin abinda wannan ya ayyuhal ladina amanu ɗin ya ƙunsa umarni ne za a baka ko kuma hani ne za a hane ka to za ka ce ya ladina amanu sai ka ƙi yi shakulatin ɓangaro ko ka kashe ma ba za ka saurara ba ko ka ƙi zuwa inda ake yi kaga wannan kenan Sau da haka ana ta dabburin alkur'ani mai girma domin mai a fahimci ayoyin a yi tintintini game da ayoyin alkur'ani sannan a yi aiki da ababen da suka kunsa na umarce-umarce abinda aka ce a yi a yi abinda aka hana aka hana aka aka hana mutun ya hanu mutum ya hanu an qatadata daga al-imamu qatada ibnu di'amah as-sadusi alayhi rahmatullahi ta'ala fi qawli ta'ala kenan yatlunahu haqqa tilawatihi suna bibiya alƙur'ani gaskiyar bibiyarsa alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi waɗanda muka ba su littafi suna bibiyar littafin alƙur'ani kenan gaskiyar bibiyarsa to tilawa kamar yadda aka faɗa mana shine at bibiya yawwa tala shine ittaba'a ko tabi'a bibiyar abu ko tatabba'a ya bibiyi abu shine sai a ce tala to kaga akwai tilawatul qira'a kenan akwai tilawatu tadabbur sannan akwai tilawatul amal tilawatul amal karanta alkur'ani dan me dan abi ai aiki da shi ba dan a karanta kawai shi kenan ba wannan yana da girma shi ma sosai zukira lana anna ibn mas'ud kana yaqul an ambata mana sayyiduna abdullahi dan mas'ud ya kasance yana cewa wannan Eh, ban san me yasa suka kauce wa eh, sanadin da ya zo bai da damuwa ba sanadin da ya zo bai da damuwa na wannan asarin yana cikin yana cikin jami'ul bayan an tawi da ayyul qur'an al-imam tabari ya kawo shi da sanadi ingantacce babu inqita'i a ciki qatada yi riwaya daga daga abu abu abul aliya rufai ibn mihran ar-riyahi shine malamin qatada anan amma nan kaga sai kawo daga littafin ta'zimu suka kawo daga cikin littafin ta'zimu qadri sala na al-imam al-maghwazi eh, wanda wanda ya fi alaka kaga duk abinda da zaka kawo na fassara al-qur'ani in ba a cikin sahihani ka samu ko a cikin sunan ba to zai fi inganci ka samu a cikin littafin tafsiri kuma musamman littafin tafsirin da ya zama yana ka isnadi kaman wa kaman jami'ul bayan an tawila ayin qur'an na limam imam at-tabari sai kan limam at ya kawo wannan eh, asarin na ibnu mas'ud da sanadi babu yankewa a cikin sa da yayi riwaya daga wa abul aliya rufai ibnu mihran babban tabi'i yana cinki babu tabi'i domin ya karatu har a wajen sayyidina umar kaga tabi'in da ya karatu a wajen sayyidina umar ai ba karami bane to shine yake cewa zukira lana qatada yace an ambata mana wa ambata musu rufai ibn mihran shine abul aliya shine ya ambata musu kana yu'annabna annabna mas'ud kana yaqul sayyiduna abdullahi dan mas'ud ya kasance yana fassara wannan aya ko wannan bangaren na aya alladina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi yatlunahu haqqa tilawatihi sai ibnu mas'udin radiyallahu anhu sai yace wallahi inna haqqa tilawatihi wallahi na rantsi da Allah abun da ake nufi da gaskiyar bibiya alqur'ani an tuhilla halalahu wa tuharrima haramahu shine abinda alqur'ani yace halal ne ka dauke shi a matsayin halal ka bi. abinda ya ce haram ne ka ɗauka a matsayin haram ne ka nisance shi shine abinda ake nufi da haqqa tilawati kaga al'amalu ke kenan wa anta qara'a kama anzalahu Allah sannan sai ce kuma ka karanta shi kamar yadda Allah ya sauka kaga shi ma dai a kashe shi yasa muka ce akwai tilawatu alqira'ati akwai tilawatu tadabburi sannan kuma akwai tilawatu al'amal wala tuharrifa an mawadhi'ihi in ka zo fassara kakka juya masa fassara kakka birkita ma'anar kakka juyar da ma'ana ka murɗe ta ka bi son zuciya na waɗanda suka kasance ma'abuta son zuciya kada ka yi haka ka fassara alƙur'ani sannan wala tuharrifa an mawadhihi ka karka kakala a qira'arsa shi ma yana cikin tahrifu abin nan tahrifu tahriful labin nan tahriful qawli an mawadhihi mutum ya rika ƙara abin da ba shi haka yake ba la tahsabi da maddan mufratan aw madda mala la madda fihi lawani lil mizanun fala taku taghiyan fihi wala taku mukhsiran mizani haka ne hikima yace yace la tahsabi da maddan mufrata kan ka zata cewa shi shine ka zo ka ja madda inda ba a ce a ja ba ko inda aka ce ga ja kaza za a yi kawai zai ka zo ka wuce kai ya maka daɗi sun kawai yake na zai bismillahirrahman kaga ya tashi daga almadu tabi'i ta tashi daga almadu tabi'i ta zo kuma wani abu to شيني قاقا مدا مفرطا لا تحسب da مدا مفرطا أو مدا ما madda مد فيه لوعين ko kuma kan kai madda inda ba a ce yi ba kana mai kakatar da karatu shine sai ce maka lil harfi mizanu shi fa harafi yana da ma'auni fala taku taghiyan fi kakka wuce gona da iri a cikin sa wala taku mukhsiran mizan kak kuma ka zama ka tauye mudi kakka tauye mudu yanzu mutumin da yazo yace ce bismillahir rahmanir rahim kaga ya zama ne dagi kenan wanda kuma yazo yace bismillahir rahmanir rahim shi kuma ya zama ne muqsimul mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tuqsimul mizan sai ka tsaya tsaka tsaki almaddu ce ka tsaya a ɗabi'i bi aka ce a ja shi ce nan kakka wuce wannan shi ne in abdullahi dan mas'ud haka aka ruwaito da gare shi al'imam ibn jaririn al-tabari ya fitar da wannan asarin a cikin littafinsa eh, al-jami'u al-bayan an tawi da ayi haka na al'imam bai haƙi ya kawo shi a cikin shu'abul iman al fi shu'abul iman ya kawo wannan fassar sannan malamai da yawa sun ambace ta a cikin littafansu musamman malaman tafsir to Allah ya taimake mu insha allahu ta'ala idan Allah kai mu darasi na gaba gobe da rai da lafiya za mu tashi almabhasul awwal da'awatun ila tadabbur dukkanin mu ana gayyatar mu gayyata kowa an gayyace mu amma gayyata ce kuma ta musamman eh da'awatun ammatun amma ne khassatu eh ana haka amma din kowa ya zo amma hasa to kuma kowa ya zo da zuciya ta ne ta musamman to shi ne insha Allah za mu je Allah ya kemace mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana fahimta a cikin littafinsa da sunnar manzonsa, sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da mu akan daidai ya tsare mu daga aikata abin da ba daidai ba ko faɗin ba daidai ba ko ƙudurta ba daidai ba Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye mu ya shirye zuriyar mu ya tsara ƙasar mu ya mata gudunmuwa waɗannan abubuwa da suke faruwa a ƙasashen duniya ƙasashen gabas ta tsakiya ya Allah maɗaukakin sarki ka kawo wa musulmai mafita ya Allah maɗaukakin sarki ka tsamar da musulmai daga cikin wannan fitina da take afkuwa a gabas ta tsakiya waɗannan bala'u'a da suke sauka da bamabamai da suke tashi ya Allah maɗaukakin sarki ka shiga lamarin Allah ka kawo musulmai mafita Allah ka ɗora gaskiya akan ƙarya ya Allah maɗaukakin sarki ka taimaki addinin musulunci akan kafirci ka taimaki gaskiya akan ƙarya ya Allah maɗaukakin sarki ka ba masu gaskiya nasara ka taimake su ka kasance tare da su ya Allah maɗaukakin sarki ka tsare musulunci daga jin kunya ya Allah ka tsare musulunci daga jin kunya ya Allah kada ka sanya waɗannan fitinin da suke faruwa musulmai su fitini da su a aƙidarsu ko a jikinsu